يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana ku nemi kusanci da shi ta yan abin da ya umarce ku da shi, da nisantar abin da ya hana yinsa, ku yi jihadi a kan kafirai don neman yardarsa ko kwa samu abin da kuke nema, kuma a nisantar da ku daga abin da kuke tsoro.